Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma ya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim yawa da sauran abokan aiki muke farin cikin jan rigamar shirin na al'asariyar yau Juma'a ta babbar rana. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wakilan kasashen Amurka, Kanada da wasu kasashe daga Turai da suka halarci taron rantsar da shugaban Uganda Yoweri Museveni sun gudanar da zanga-zangar ruwan sanyi. kungiyar hezbollah ta koka akan kashe ɗaya daga cikin manyan-manyan shugabanninta mustapha baradardin wanda ta ce an kashe shi ne a syria sojojin turkiya su takwas ne aka kashe da wasu mutane shidda na yan haramtaccen kungiyar jam'iyyar pkk a yau juma'a biyo bayan wani ba ta kashi da aka yi kanun labaran kenan hukumomin tsaro a najeriya suna kara wayar da kan al'umma kan sabon salon da kungiyar boko haram ke ɗauka na cutar al'umma ɗaya shi ne yadda suka jalle da ya ko sutura yadda idan mutum bai la'akari ba ko bai ankara da su ya ɗauka wani ne da yake da kayan sarki. Muna kuma da rahoto kan ranar mata ta ƙasa a jamhuriyar Nijar a harkokin siyasa Amurka kuma za mu nazarci muhimman tsare-tsaren da suka bambanta siyasa amurka da yadda muke gani a kasashenmu na nahiyar afirka usman kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa inda zai kuma dora a kan batun amfani da yanar gizo wajen muzanta waɗansu addinai za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. masu aure assalamu alaikum wakilan kasashen amurka kanada da wasu daga kasashen turai da suka halarci taron rantsar da shugaban uganda yoweri museveni sun gudanar da zanga-zangar ruwan sanyi domin nuna takaicinsu na halartar shugaban kasar sudan umar albashir wajen bikin alhali ana zarginsa da aikata laifin yaƙi mun tabbata ficewa daga cikin bikin domin nuna kyamar kalaman shugaban kasa na nuna halin ko oho ga wanda ake tuhuma da aikata laifin yaƙi da kuma kashe mutane shine daidai abin da ya dace a yi in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka elizabeth trudridge ta ce amurka ta damu kwarai da gaske akan kalaman shugaba yuwar musa beni wanda yi na kaskanci game da kotun duniya ta kasa da kasa trudrich ta ce kasar uganda mamba ce a cikin wannan kotun kuma kamata ya a ce ta kame duk wani wanda kotun ke tuhuma da aikata ba daidai ba wanda ya shigo cikin kasar nata amma maimakon haka sai musa beni ya dira kan kotun yana kalamai marasa daɗi game da ita a wajen bikin na ranar alhamis jiya alhamis ne dai aka sake rantsar da shugaba yuwar musa beni karo na biyar kan karagar mulki musa beni dai yana kan karagar mulki tun shekara talatin da suka gabata Ƙungiyar Hezbollah ta koka a kan kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanninta Mustapha bedreddin wanda ta ce an kashe shi a Siriya. a cikin wata sanarwar da kungiyar wadda take da shalkuta a kasar lebanon ta fitar yau juma'a a gidan talabijin na beirut kungiyar ta ce an kashe mata wannan shugaba nata ne dan shekaru 55 a sakamakon harin ta sama da kasar isra'ila ta kai mata dama david redin yana cikin kwamandojin kungiyar ta hezbollah tun daga shekarar 2008 sai dai isra'ila bata tabbatar da wannan harin da aka kawo yanzu ba sai dai kuma an ambato sunan badaradin din cikin waɗanda suke da hannu wajen kashe tsohon firaministan lebanon wato rafiq alhariri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin turkiya su takwas ne a kashe da wasu mutane shida na kungiyar na 'yan haramtaccen kungiyar pkk a yau juma'a biyo bayan wani ba ta kashi da aka yi a yankin gundumar kurdawa da ke kudu maso gabashin turkiyya a cewar majiyar sojojin kasar ta turkiyya suka ce sojoji shida ne a kashe kana aka ji ma wasu takwas rauni sa'ilin da rikici ya barke tsakanin 'yan tawaye da ke yankin lardin hakkari a yau juma'a kana an samu karin mutuwar wasu sojoji biyu daga bisani bayan da jirgi mai saukar ungulu ya faɗo sakamakon matsalar inji da ya samu sai dai kuma a waje ɗaya wasu mutane hudu da ake tuhuma masu sarrafa bambamai ne sun mutu a kusa da diyar kabira jiya alhamis in ji jami'an tsaron turkiyyan jami'an suka ce an ji fashewar bom lokacin da 'yan kungiyar ta pkk ke loda wasu abubuwan da ke da nasaba da bom cikin babban mota inda aka ji fashewar su wannan lamarin dai ya faru ne sa'o'i kaɗan da mutane bakwai suka samu rauni a harin bom ɗin da aka kai a daidai wani wurin da ake aje kayayyakin soja a wajen babban birnin ƙasar na turkiya wato istanbul yanzu haka shugaban wucin gadi na kasar brazil michael tamar ya fara aiki yau juma'a sai kuma a waje ɗaya magoya bayan tsohon shugaban kasar da aka tsige yanzu suna ci gaba da zanga-zanga a babban titin kasar haka kuma shugabannin london london kasan sun ce ba su amince da wannan kuri'ar da 'yan majalisar dattijai suka jefa ba na tsige shugaban abin da suka bayyana da juyin mulki cikin ruwan sanyi yanzu haka dai tsohon mataimakin shugaban kasar wanda ya zame shugaban har ya naɗa sabbin ministoci tun jiya jim kaɗan da sanatocin ƙasar suka jefa kuri'ar cire hannu wato tsige shugaban ƙasar suka kuma koma abokan gaba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci an dai tsige delma rousseff ne na wucin gadi a kan zarginta da aikata cin hanci da rashawa yanzu dai sabuwar gwamnatin ta tamer tana da babban kalubala ta fiddo da kasar daga cikin halin kurkucewa tattalin arziki da kuma gyara tsarin fansho an ji sabon shugaban na cewa wajibi ne su inganta harkokin kasuwancin kasar ta yadda kamfanoni masu zaman kansu za su shigo domin saka hannayen jari sai dai kuma masu kula da lamuran yau da kullum sun ce an nuna kabilanci wajen zabar ministocin domin ba mace ko ɗaya a cikin waɗanda aka kuma wannan aka shigo da su a karan farko aka riga aka yakan. an kori wani kwamandan sojan ruwan amurka daga bakin aiki kuma wani karin hukunci na iya biyo baya sakamakon binciken da mahukuntan kasar suka gudanar akan tsare wasu direbobin jirgin ruwan amurka su goma da aka yi lokacin da suka kuskure suka shiga cikin ruwan iran da kuskure a cikin watan janairun ta gabata an dai kori kwamanda eric rush ne sakamakon rashin kwarin gwiwansa wajen gudanar da aikin nasa kamar yadda wani jami'i wanda bai yarda a mace sunansa ba ya ce eric ya kasa ba da shugabanci na gari kuma mai hangen nesa yanzu haka dai an maye gurbin rush da kaftin gary lee tun a jiya alhamis bayan bincike kashi na farko da aka gudanar lokacin da sojojin ruwan na amurka suka shiga cikin ruwan iran sai dai ba eric ne kadai aka hukunta ba akwai sauran direbobin jirgin ruwan da su ma za a zartar da hukunci kansu wasu kuma an gargade su kana za a hukunta wasu da zarar an kammala binciken VOA. labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda kungiyar Boko Haram ta ɗauki wani sabon salon rinjayar matasa da kuma ɓadda kama su cuci al'umma. kamar yadda kakakin rundunar sojin najeriya kanar sani usman kuka sheka ya bayyana a wannan rahoto da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya haɗa mana ala kulli halin waɗannan 'yan ta'adda na boko haram suna kulle da dabaru kala-kala musamman ma da yake yanzu an ci su ba su da wata nasaba saboda haka muke kira da jama'a da su ankar da waɗannan abubuwa sannan kuma su kula da ainihin musamman da kuma waɗanda suke rufe. kamar yadda rahotanni ma suka tabbatar ko a bayan ma dai kafin kwace gari mobi da ke zama cibiyar kasuwanci a jihar adamawa sai da yan kungiyar suka raba takardun rancen samun kuɗi inda matasa da dama suka fara tarkon su kamar yadda wannan matashi ke cewa ina da fom zai kasa ya fom sai ku karɓi kuɗi a wurin ka kamar da suka zo mubi kamar ya suka yi wajen bada fom ina zo ne kai ne ga gaba cikin muka ayi tara jama'a sun ce ayi sun zo suna zo su niki jama'a ne jin da gwamnati ta kasa sai ba su ba su lon a su ba matasa lon samu su noma ko su kiwo. to idan sun ba mutum kuɗi daga baya zai iya fita kuwa. a in sun karbi in ka karbi kuɗi suka fi na za ka fita baya da za ka fita yi saboda haka sai a dinga taka tantan da wanda zai ce maka zai baka lon yaudara ne kawai suke dudu jama'a. kawai yanzu hukumomin tsaro sun dukufa wajen faɗakar da al'umma game da abubuwan da ke faruwa a yanzu kaftin adamu ya hayan gulda da ke zama mu mukaddashin kakakin rundunar soja ta 23 da ke yola ya ma bukaci jama'a ne musamman matasa da su kwanda sanin cewa in ne zo zai ba su wani abu na cewa abin da zai zai ba su ko kuma wai a ganin cewa ya taimaka musu ko ba su san dalilin wannan abin da ke ba su ba su san daga ina ya fito ba suna iya samun irin wayannan su kai su bai su gaya ma hukuma suna iya gaya ma hukuma cewa ga wasu wani ya zo yana kokarin ba su ba san daga ina yake ba ba san dalilin abin ne manufan abin da ke ba su ba sai da suna iya jawo hankalin hukuma ga wayannan mutanen ko to kuma sai muna iya kiran wayannan mutane zuwa ga bincike su ina suka fito menene muhimmin wannan abin da suke so su ba masu wayannan yi? Kaka, kakakin soji ta ashirin da da ke yola kenan kaftin Adamu ya Yahaya Gulde Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ba da Sun maida mun zama dole. bamu da komai mu da iyaye sai dai kallo To a jamhuriyar Nijar kuma yau goma sha uku ga watan Mayu ne matan kasar ke bikin tunawa da ranar matan Nijar wacce ta samo asali daga wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da karancin kujerun wakilcin mata a taron muhawarar share fagen tsinduma a tafarkin harkokin demokuraɗiyya da aka gudanar cikin shekara 1991. Ga rahoton da wakilinmu a Yame Sulemu Muni ya haɗa mana. ɗazu da hantsi kenan a zauren palais de congrès na yamai inda ƙungiyoyin mata suka gudanar da bikin karrama ranar matan nishar karo na 25 wanda ya samu halartar matan shugaban ƙasa isu muhammadu da hukumomin kolin ƙasar ta nijar a bana batun haɓaka tattalin arzikin mata ta hanyar buɗe musu hanyoyin samun rancen kuɗaɗen jari shine abinda ƙungiyoyin matan suka ta hallakar da shagulgular ranar 13 ga watan mayu a kansa madam kako hajiya fatima ita ce shugabar kawancen kungiyoyin mata na kwangafen shi gaba mai bunƙasa shine ranar wannan rana ta bana dan tambin bana ake ce ma et eh, autonomisation de femmes en lien avec le développement durable. Ta wace hanya kuke ganin matan nan za su samu eh, su haɓaka tattalin arzikinsu? Wallahi sai da hanyar kulawa. Kulawa daga wajen gwamnati, kulawa daga wajen minista tamu, ta mata da kulawa da mu kuma 'yan ƙungiyar hula mata masu kare hakkin mata sai mun gama karfi in ba ka nan ba abin bai yiwa. Akwai wasu hanyoyin da za ku bi ku samu mata jari kenan? Kwarai kuwa. tun da mu yanzu a cikin kwangafen ma ka san muna da kungiyar da ake ce ma mikref da take tallafa ma mata baskan ba da bashi da ba da kankanan basashe gwamnati ma yana gayin shi kenan bancin wannan ma za mu musu wayewar kai in ba kai kori mace ba ka koya mata sana'a ka koya mata ya kamata ta yi ya kamata wannan jarin ta rike shi kenan ba ta ta gane komai mu kenan zan magana kari ne wannan kokoyi kuma kai musu kayan aiki ministar fasalin kasa madam bulama hajja aisha kane na daga cikin matan da ke kan gaba a wannan gwagwarmaya tun tushe a 1991 ta kuma bayyana gamsuwa da sakamakon da aka samar bayan shekaru 25 na mulkin demokradiyya a niger To amma a yau tana mai cewa akwai wani abin da ya fi ɗaukar hankalinta. Wagga rana, lalle ranar murna ce. ni a wagara na yau eh, ina da tunani guda shine matan jihar difa da 'yan gudun hijiran da wanda suka tarbi 'yan gudun hijiran da wayanda rishin tsaro ya sa dole suka bar ɗakunansu suka tai wani gari a cikin nijar duk da su nake tuna ina daga su hannu bisa mata ne wanda suka godi kokari amma kokarin su ya zama 'yan courage silencieux irin courage inga da ya kamata mu mata mu gane da shi ya zamanto mu ƙara ba su ƙarfin gwiwa kuma ina kira ne ga duk uwayenmu da mazanmu waɗanda eh, suke da iya mata ƙanana don Allah da annabi su tuna da hatsarin da suke sa ɗiyansu mata in suka yi musu arme shekara goma shekara goma sha ɗaya shekara goma sha biyu. alƙalman ƙididdiga sun yi nuni da cewa jinsin mata shine mafi rinjaye a yawan al'ummar nishar sai dai kuma matan ƙasar na fuskantar koma baya sosai saboda dalilan da ke da nasaba da al'adu ko addinai ko kuma jahilci da talaucin da matan ke fama da su a karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Yara bana mun kai maza ku bari mata. madalla da mu makarkare da harkokin siyasa Amurka inda hamshakin dan kasuwan nan Donald Trump da ake gani shine jam'iyyar Republican za ta tsayar takarar shugabancin kasar ya gana da shugabannin jam'iyyar a majalisar dokokin kasar. Mr. Philip Moses, sakataren kungiyar haɗin kan 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka da ake kira zumunta, ya bayyana muhimmancin wannan ganawar da irin darasin da ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasa Amurka. Wannan labarin da ya nuna haɗin kai ah, jam'iyyar republican yanayin da abubuwa ya faro har shi donald trump ya zama wanda jama'a duka suka zaɓa akan shi ne zai tsaya musu takarar zaɓe na siyasan da ke zuwa to amma kuma idan kika duba za ki gane cewa wannan ya nuna haɗin kai domin duk da takarar da suka yi da yan hamayya cikin republican amma da ya zama cewa shi donald trump jama'a duka sun mara mishi ba ne suke so ya tsaya a takarar duk fafukiwan da yake faruwa a tsakanin jami'ar nasu kin ga suna kokarin haɗa kai yanzu tsayar da shi su mishi goyon baya yadda zai tsaya ya zama musu a ɗan takarar su. Me ya bambanta yadda ake gudanar da harkokin siyasa da kuma tsaye da dan takara da kuma yadda muke siyasa musamman a mu na nahiyar Afirka bisa ga yadda ka kula da lamura a nan. Ita wannan lamarin da abinda da za mu yi kawai nan shine idan dan takara ya tsaya kuma aka zo jama'a suka mara mishi baya duk dai yan hamaya da suke takara da shi ya nuna cewa suna da haɗin kai ba kamar yadda namu suke muke a nan kasashen mu na tasowa na afirka ba da sai a taho da shi dan takara da za a sa mu jama'a ce wannan tilas shine za a goya baya ko kuma a mara baya amma ya nuna cewa duk da yadda yake abubuwa suke gudana idan aka gama takara Eh, ya kamata a zo a mara shi duk ɗan takarar da jama'a suka ce shi suke so dole ne a koya mashi ba to bambancin kenan ba irin namu ta afirka ba wanda idan mutum bai ci zaɓe sai ga ya canza sheka ya zo ya koma wani fati ko kuma wani jami'a saboda bai samu cin nasara ba amma haɗin kai gaba ɗaya na goyon bayan haɗin takarar jama'a suka ce suke so shi ne fi muhimmanci. Eh, wato bangaren jam'iyyar democrat kuma ya kake ganin jajircewa da shi bani sanders ke ci gaba da yi duk da yake cewa ita abokiyar takarar shi ta ba bashi gagarumar rata a fannin wakilai da suke da shi eto eh a shi ne sanders kuma wato jawabi ne da ya ba jama'a da muhimmin 'yan matasa shi kowa 'yan matasa dai suna jin daɗin jawabin da yake bawa game da canje-canjen da yake so ya kawo a cikin gwamnati duk da dai rashin tabbacin eh, cin zaɓe da zai iya zama ɗan takarar eh, demokradiyya ya tsaya kan cewa shi zai ci gaba da ba da wannan labarin har zuwa ƙarshe ko da shi da ya san cewa eh, hanyar samun buga clinton ya zama ƙararce a wurin shi. Philip, Mr. Philip Moses kenan wani ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka. Kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 11 da minti 19 na asuba. Matsalan ma'aikaci da yanzu ka sani shine abun da zai ci, abun da zai sha, abun da zai kai shi bakin aiki. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na yamma inda za mu haska tocila kan harkokin ma'aikata a cikin shekara guda da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta karaga mulki. Yanzu dai ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. kazar da ba da nono. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Makonni biyu da suka gabata mun faru tattaunawa ne akan yadda matasa musamman suka raja a kan shafukan abota na intanet wajen cin mutuncin junansu musamman in suna da sabanin aƙida ko kuma bambanci na addini a tsakaninsu. Inda muke kawo malamai suna faɗa mana yadda abin yake a musulunci. To a wannan makon ma mun zakulo Malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin da ke kan Sultan Road a garin Kadunan Najeriya. Lahu muna neman izini ne daga wajenka ta yadda za ka yi mana bayani game da yadda matasa suka raja'a a kan darasin da muke magana na cewa suna zagin junansu a shafukan abuta. A'udhu billahi sami'ul alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا yan uwa الحمد لله لو uwa لو usmanu ya إذني وما yana so mu yi bayani akan abubuwan da suke faruwa akan midiya waya da ake hawa ana rubuce-rubuce na batanci da wasu bangarori na addinai waɗanda suke kuma kawo illa a cikin waɗannan addinai addini namu musamman mu na musulunci wanda muke a kansa domin kasancewar fahimtar malamai a kowane ɓangarori kowane malami idan ya tashi yakan yi rubuce-rubucensa akan iya fahimtarsa to a musulmi kowa sai ya zaɓi abin da ya ga ya dace kuma da addini ya ce zai amfani da shi to shi addinin musulunci ba za ka yi shi ba sai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni kuma sai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi shi sannan musulunci yana kokarin kare wa kowane mutum mutuncinsa da dukiyarsa da ainihin darajar da Allah ya yi masa to sannan bayan nan shi musulunci addini ne wanda yake baya son ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani ko ka yi rubuce-rubuce a cikin midiya ne ko a takardu ne wanda zai cutar da shi domin hatta wanda ba musulmi ba ma musulunci ya nuna ma yadda za ka yi mu'amala da shi to yan uwa musulmi zamani ya zo mana ana amfani da hanyoyi waɗanda suke na social media ma'ana wayoyi na tafi da gidanka da ake amfani da su yanzu za ka ga ta hanyar abin da ake ce mishi whatsapp ko twitter ko makamantan irin waɗannan su su facebook za ga ana rubuce-rubuce a cikinsa na ɓatanci da aƙidar da wani yake bi maimakon ya rubuta abin da zai amfana da shi ya kuma nuna abin da yake nufi da shi wanda zai iya jawo 'yan uwa musulmi akan wannan abin da yake da shi na alkhairi ko a yana kan wata mazhaba ko a'a yana bin wani malami maimakon ya rika rubutu a cikinsa ko ya karanta abin da zai zama alkhairi ga jama'a ko ya rubuta musu abin da zai zama alkhairi a kansu to amma sai ka ga al'umma ba ta karkatuwa zuwa ga wannan mun sani alhamdulillah zamani ya zo mana da waɗannan kafafen abubuwa na amfanuwa da su kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal asr innal insana lafi khusr Allah ya yi rantsuwa da zamani kamar da wasu malamai ke fasara ko a ce ya yi rantsuwa da lokacin sallar da hasar to mu ɗauki zamanin shi wannan waya da ta zo mana alkhairi ne a gare mu ga wanda ya rike ta zuwa ga alkhairi kuma sannan sharri ce ga wanda ya rike ta zuwa ga aikin sharri za haka ashe sai mu dube ta mu ta ainihin watakan bangaren addinin mu na musulunci sai mu ce zuwan waya alkhairi ne tare da mu saboda ainihin watakan a cikinta muna iya gaida yan uwa musulmi muna iya ma yan uwa ta'aziya muna iya rubuta musu abubuwa waɗanda ke na alkhairi domin ya amfane su kuma ya amfani rayuwarsu ashe kenan kaga wannan ya nuna cewa mu waya a gare mu abu ne na alkhairi ba mu za mu ke shi zuwa ga sharri ba sai dai musulmin da ya rike shi zuwa ga sharri ba daidai ba ne musulmi ashe kenan ya ɗauki ƙungiya misali ta izala wadda take ta ce tana kira zuwa ga sunna da kuma a same shi yana rubutu zuwa ga ɓatanci zuwa ga munanci zuwa ga ɗarika ainihin abin da suke yi sai dai ya nuna musu ayoyi na alkur'ani ya nuna musu ayoyi na hadisai na annabi sallallahu wanda da Allah yana ganin kuskure ne aka yi a ciki shi wannan zai jawo hankali da ɗan uwa musulmi shi ma ya duba haka nan in a ɗarika kake ba za ka tura wa mutane abin da za ka kau da su zuwa ga hanya ta sunna ba sai ka duba me shari'a ta me alkur'ani ya umarni da shi me hadisin annabi sallallahu ya umarni da shi kai ma ka tura sai ka ainihin yi ma mutane bayani kaga ashe kowane bangarori kenan an samu alkhairi amma yanzu mutane sun haɗu suna zama kan midiya wannan ya ɓaci wannan wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin addinin wannan ko fahimtar wannan wanda yake ba shi bane ake so a jawo musulmi a kai ba a ana so a jawo shi ya gaya ma mutane abin da za su amfana da shi ne alhamdulillah sunna mu duba magabata waɗanda suka wuce su eh, imam malik da ahmad bin hanbal da su shafi'i da bangare na abu hanifa dukkaninsu sun yi rubuce rubucen su babu wani wanda ya rubuta wani abu wanda zai zagi wani ko ya ci mutuncin wani akan wannan abin da ya umarni ko ko ya rubuta akan shi ba to malam usman ibrahim musa sai kuma in allah ya kai mu wani makon za mu ji ci gaba da wannan tattaunawa da muka faru da kai akan yadda mutane suke zagin junansu saboda sabanin aƙida a shafukan abota na intanet a madadin shi malam usman sai kuma cubahiro diodone da ya haɗa mana sauti usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisala kazar da ba ta da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai To madalla sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel ga Abubakar Junaidu. sakon farko ta fito ne daga lawal sani na kawo daura ka gaskiya janye tallafin man fetur a ƙasar mu najeriya bai zo wa talakawa da daɗi ba duba da yadda aka ƙara farashin man fetur da hahawar kayan abinci da ma na sauran kayan masarufi mu dai fatanmu ubangiji allah ya rage wa talakawa wahala amin tabbas mukan muna goyon bayan matakin da kungiyar kwadago ta najeriya za ta ɗauka akan gwamnatin najeriya game da janye tallafin man fetur saboda bai kamata a ce a irin wannan lokaci da al'ummar najeriya ke fama da kuncin rayuwa ba ne gwamnati za ta janye tallafin man fetur sako daga abubakar lawal gidan dan maye a jirgaba da mudassir ibrahim ningi da haruna sha'abu dan zomo ta gaba ta fi ne daga ilasu muhammad tungan bako kace kana jajantawa iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a tashin wani bom a birnin maiduguri su kuma waɗanda suka jikata ubangiji allah shi ba su lafiya ubangiji allah muna roƙonka ƙara farashin man fetur ɗin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi allah ya sa hakan ya fi zama alkhairi ga ɗaukacin al'ummar najeriya amin saƙo daga sani mai lange-lange da an guma da makaranta ya wuri da ƙarshe sai wata fito daga usaina umaru fu'eba da yana garba sabiola gashuwa kuka ce kuna jajanta al'ummar jihar borno sakamakon harin ƙunar bakin waƙe a kusa da bakin sakatariyan gwamnatin jihar allah ya ji waɗanda suka mutu wanda suka jika kuma ubangiji allah shi yafe musu allah kuma ya kare afkon irin haka nan gaba amin To madalla an gaida abubakar Junaidu kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wakilan kasashen amurka kanada da wasu kasashen turai da suka halarci bikin rantsar da shugaban uganda yoweri museveni sun gudanar da zanga zangan ruwan sanyi domin nuna takaicinsu na halartar shugaban kasar sudan umar albashir wajen bikin alhali ana zarginsa da aikata laifin yaƙi mun tabbata ficewa daga bakin bikin domin nuna kyamar kalaman shugaban kasa na nuna halin ko uku wanda na wanda ake tuhuma da aikata laifin yaƙi da kuma kashe mutane shine daidai abin da ya dace a yi ƙungiyar hezbollah ta koka kan kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanninta mustapha berdardin wanda ta ce an kashe shi a syria a cikin wata sanarwar da ƙungiyar wadda take da headquarter a kasar lebanon ta fita yau juma'a a gidan talabijin na beirut ƙungiyar ta ce an kashe mata wannan shugaba nata dan shekaru 50 da haihuwa sakamakon harin ta sama da kasar isra'ila ta kai mata sojojin turkiya ne sojin turkiya su takwas ne aka kashe da wasu mutane shida na 'yan haramtaccen kungiyar jam'iyyar pkk a yau juma'a biyo bayan wani ba ta kashi da aka yi a yankin gunduman kurdawa da ke kudu maso gabashin turkiya a cewar majiyar sojan kasar ta turkiya to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama ga gaisuwar bakka haihuwa ga abokin aikinmu mahmud lalo da mai ɗakinsa zainab domin karuwar ya mace da suka samu yau allah raya ma'a'tu ya sa ta zama mummuna mai tausayin iyaye Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga Dr. Ali Garba da mai sa a nan Amurka domin rasuwar ‘yarsu Ladidi wadda ta rasu cikin barci shekaran jiya a birnin New York za a kuma jana'izar ta a St. Eagle jihar Wisconsin ranar Asabar. Allah ba da dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da kuma malama juli da ta haɗa shiri da ba da umarni Ni alheri ke muku fata alheri yanzu za mu tattara inama inama mu gefe mu ba Halima da Jamila fage fili domin gabatar da shirin matasa yau da gobe.